haka yake hausawa kan ce ko kina da kyau ki ƙara da wanka kuma kwalliya ita ce cikar kyawun mace don haka ne ma nake gabatar muku da kamfanin su Drehan waɗanda suka kware gurin gyaran jiki tun daga gashin kanki har zuwa tafin kafa suna da kayan gyaran fata kamar setin sabulai da vitamins na sha wanda ke sa fata laushi da fari ta kuma cire kuraje ta ta sheki suna da maganin cire narkanwa goge tsage ko tabo kamar na ciwo tiyata har ma kuna Suna da kayan gyaran tafin kafa ko hannu wato pedicure da manicure, kai har ma da na saha kwara fari da cire warin baki. A bangaren gyaran kirji da mazaunai ma ba baya ba, suna da maganin gari na sha da capsules har ma da cream na shafawa. Ina mata masu son ado da gashi, amma gashin ya yi gardama, to garzayo sidirhan. don suna da saitin oil, shampoo har ma da vitamins na sha domin sa gashi tsaho da laushi kuma ya magance duk wani matsaloli na gashi. sanyi ko kowane iri ne wala na jiki ko na mara ko komi taurin kanshi ko garzayo kamfanin sidirhan suna da maganin shi a fannin kamshi kuwa ba magana suna da humra ta ajin farko ga kulaccan masu kamshin daɗi uwa uba suna gyaran amarya kamar dilka duhan halawa ga kuma magunguna da sirrikan da ya dace da amarya duk da haka kamfanin sidirhan ba su tsaya a nan ba suna ba da sari ga ƙananan 'yan kasuwa don su ma su samu abin dafawa kuma a farashi mai rahusa Kamfanin Sidrihan suna nan a ƙasar Saudiya shahara Mansur cikin unguwar Gwaneri kusa da Masjidul Bukhari. A Najeriya kuma suna unguwar Goron Dutse layin Malam Nasidi gida mai lamba 435. Ko kuma ku tuntuɓe su ta kafafen sada zumunta a TikTok at Sidrihan Skincare ko kuma at Sidrihan Beauty One. Sai YouTube za ku iya samun su a SR Hausa TV. A Instagram kuma Sidrihan Beauty. Ko kuma ku tuntuɓe su ta kan lambar waya kamar haka sifili biyar hudu biyar ɗaya biyar sifili hudu shida takwas ko kuma lambar wasaf sifili biyar tara takwas sifili shida bakwai sifili uku uku idan kuma a nan gida najeriya ne to ku neme su akan sifili takwas ɗaya shida sifili bakwai shida uku hudu takwas takwas sayan nagari bai da kuɗi. Maman Sidira ta kawo abin da kai kashi na talatin da hudu nabila ta yunkura za ta miƙe amma sai ta ji ya riƙe hannunta dawo ki zauna magana zami bata ce komai ba ta koma ta zauna tana kallonsa kai ka siya wa kanka koma menene nabila ta faɗa tana hararsa ƙasa-ƙasa cike da mugun haushinsa mafi yawan abubuwan da take wasunsu da wuriya kawai take saboda shawarar da ta basma ta bata amma koya ta kalli fuskar fahad tana kallon abin da suka yi mata ne duk dai a kaso ɗari kaso arba'in sun narke saboda abubuwa da yawa da dakta ta sanar da ita wasunsu kuma ita da kanta ta hange kurakuranta a ciki amma ta gagara daina ganin laifin fahad kamar yadda dakta basma ke so ko da laifin nafi fahad din shi ma yana da nashi tunda da bai bata fuska ba duk wata kisa da kisisina ta ba za ta yi tasiri ba tun farko fuska ta gani ya katse mata tunani nabila ki bani shawara don allah ya zan yi da nafisa ya faɗa kansa na kallon ƙasa cikin rashin sanin inda magana tasa ta dosa ta ce ban fahimce ka ba sai a lokacin ya ɗago kansa suka kalli juna ya ce wallahi ba na son ta nabila ban taɓa jin san nafisa ba a raina kuma ni yanzu so nake na rabu da ita ina so ki bani shawara shin hakan daidai ne ko kuwa wani kalo nabila take bin fahar da shi na cikin ido sai kuma ta yi wani murmushi ta ce baka taɓa son ta ba kuma ka aure ta yanzu kuma kana neman shawara ta don kana sa rabuwa da ita ta yi wani mugun murmushi ta ci gaba da kallonsa hmm, lokacin da kuka kulla duk abin da kuka kulla ashe ni ce na baka shawara ko fahad lokacin da kake tasowa daga gadonka na sunna kake bari na ka fito ka kira ta cikin talatinin dare kuna magana batsakku ashe ni na sani lokacin da kuka gama sheƙi ayarku a waje ka taɓa gayyato ni ta miƙe tana ƙoƙarin danne ɓacin ran da yake kuma taso mata alhakina zai ci gaba da bibiyar ku kwatankwacin abin da kuka min saboda na ce Allah ya isa shi kuma dama isasshe ne kuma na san zai nuna min isarsa a kanku ban san ko ta yaya ba amma na san komai daren daɗewa dama zan gani ta juya ta yi tako biyu sai kuma ta juya ta kuma sa idanunta a cikin nasa da ya gagara ɗaukewa akan ta har lokacin idan kana son zaman lafiya da ni fad kar ka kuma kawo wannan magana taku kusa da ni ka kai duk inda ka kai ni bai dame ni ba amma ba inda nake ba dan Allah ta juya ba tare da ta ƙara wagen shi ba ta shige ɗaki fara ya bi ta da kallo har ta shige sai kuma ya sauke idanunsa a hankali kamar mai tsoron aikata haka sai ya fara bi ta kalaman da ta faɗa masa tun daga farko har ƙarshe sannan ya yi nashi ya miƙe a lokacin ya ji shiru daga ɓangaren nafi alamun ta gaji da zage-zagen ta haƙura bayan kamar awa ɗaya yana zaune a falon nabila kamar wani maraya ya yi shiru ya limshe idanunsa wanda suka yi ja suna wani irin yaji ya miƙe ya nufi inda mukullin motarsa yake ya ɗauka ya fice daga ɗakin sannan ya fice daga gidan ma gaba ɗaya ya yi tafiya mai nisa kafin ya iso gidansu ya yi fakin inda ya saba fakin ya fito ya nufi cikin gidan a sakar gida ya ga yaya badiya ya yasa cewa da yake bi mata duka su huɗu ne a wurin mamma alhaji kabiru shine babba badiya ta biyu wacce take aure a zaria 'ya'yanta uku mace ɗaya ita ce babba ta ci sunan mamma sai maza biyu hamid sai khalid sai shi sannan salima ƙanwasa karama. ta hayayyafa sai dai 'ya'yan ba sa zama ya buɗe baki yana dariya ganin yaran da sun nufo shi da gudu suna oyoyo ankul dan babban ya ɗaga sama suna dariya dukansu sai kuma ya sauke shi ya ɗauki ƙarami ya jujjuya shi sannan ya sauke shi yana nishi ya ce hamid mai dadi yake baku ne haka duk kuka zama tula-tula yaran suka yi dariya yadda ya faɗi tula-tula hamid babban ya ce cokula da ke bamu da nama shi kuma Khalid ya fi son chocolate ni kuma na fi son nama fari ya kama hannunsa suka nufi ɗakin mamma yana faɗin ita kuma mamma nawa ne ta fi so a cikin chocolate ɗin da nama Hamidu ya kalle shi antizi fari ya ɓata rai da wasa ya ce no mamma Hamidu ya ce ai ita ce antizi ni dai mamma na sani a haka suka ƙarasa ɗakin mamma na zaune a gefen gado badiya na gefenta da alamu magana suke yi fari ya saki hannun yaran ya ƙarasa wurin ya ɓata fuska ya zauna daga gefen mamma. ya ɗora kansa akan kafaɗa mamma yana faɗin wai me za ta zo ta wani nanike miki haka mamma? ni fa gaskiya ba na so badiya ta taɓi baki ta ce daɗin abin da mu ma ba 'ya'yan kishiya ba ne haihuwar mu ta kafin a gan kama mu aka fara gani eh ɗin da yake magwani aka yi ba wani girma na kika yi ba mamma ta zaro ido tana faɗin waye gwannan Fada ya tashi da sauri yana dariya kar ta kai masa duka. Sannan ya ce, "Ai man cewa ne, ‘yan biyu zan ce, makalewa ne a ciki na ci girma na bata ta fara isowa suka yi dariya dukkansu sannan ya koma ya zauna yana faɗin sauka yaushe ne hajiyar Allah zuwa ba notis haka Badiya ta ce aban sa Hamid ne zai tafiya Abuja kuma zai yi kwana uku shine ya ce mu shirya ya sauke mu a Kaduna tunda yara sun yi hutu Fahad ya ce kuma sai aka baro mamana na a gida to tunda ta girma yawon me zan yi da ita Fahad shi ma da kanshi baban nasu ya ce a barta kawai za ta taimaka antinsa da wani aikin sannan kaga ita tana zuwa hada kuma da kanta ma da ta ga muna shiri ta ce ita dai a batta a gurin anti fa dai jinjina kansa sai kuma ce ina fatan dai kin ci ko jaka da kuɗi hajiya dan dama kuɗi nake so na hebrok badiya ta cewa ne mutum in ji mutuwa in manya na wuri wake magana yara wanda ke rike da mata biyu a wannan mara ai gwaska ne sai kuma ta ce ina uwar gida nabila da amarya fa dai ji kamar an doka masa wani abu a kansa tunawa da yi da gidan nashi gaba ɗayansa a lokacin yara sun fice daga ɗakin don haka ya kalli mamma fuskarsa ɗauke da damuwar da tun shigowarsa ta karance ta a fuskarsa ina cikin damuwa mamma ya faɗi a hankali mamma ta shafa kansa da ke cinkushe da gashi na sani ba ma tun yau ba faɗa mana mecece damuwar ga 'yar uwarka sai mu haɗu mu baka shawara in ta shawara ce ya yi shiru yana tauna magana a bakinsa yana tunanin ta inda zai fara su ma ba su ce masa komai ba suna dai ta saurarensa sa ya buɗe baki da kyar ba na son yarinyar nan rabuwa nake so in yi da ita mamma ya faɗi can ƙasan makoshinsa amma da sun ji abin da ya faɗa tar a cikin kunnuwansu ko shi a karan kanshi da ya faɗa sai da ya ji wani irin shock balle kuma su tsawon wasu daƙiƙu babu wanda ya ce masa komai har ma ya fara tunanin ba za su ce ɗin ba sai ya ji mamma ta ce amarya ko uwar gidan nafisa mamma ta kuma cewa me yasa kake sa rabuwa da ita ya yi shiru yana motsa baki ni kawai ba na santa ne yanzu mamma ta fita daga raina gaba ɗaya ba na ko son ganin ta ma dosu biyun suka kalle shi kowace da abin da take karanta a kan fuskarsa dosun fahimci daga zuciyarsa magana ke fitowa sai dai dalilin faruwa haka ne kowace da kalan nata tunanin sai a lokacin badiya ta tsoma baki dole akwai dalili fad ka faɗa mana ko menene za mu fahimce ka fad ya limshe idansa ya buɗe ya san za su fahimce shi kuma za su sama masa mafita ko da kuwa za su ji haushinsa ne amma dai su ne za su da su rarrashe shi tsakaninsa da iyayensa da 'yan uwansa babu wani sirri kowa ya san sirrin kowa ya buɗe baki kamar mai tsoron magana ya zayyane musu komai da komai tun daga farkon soyayyarsa da nafisa da alaƙa da ke tsakanin nafisan da nabila da yadda har aka kawo ta gidansa ba tare da nabila ta san waya aura ba har ya kawo kan tashin hankalin da ta san masa yau dinnan da kuma ikirarin da take yi na sai ta ga bayan nabila da irin zagin da ta yi masa da kuma ita kanta nabila abin da ta faɗa masa kafin ya fito ya yi shiru kansa a ƙasa wani iri yake ji amma ko ba komai ya fitar da abin da yake zuciyarsa ya lura da kaɗuwa da dukkaninsa suka yi amma bai yi nadamar faɗa musu ba sai ma wata iska da yake jin tana shigarsa dalilin faɗar kamar ya sauke wani gungume man dutse ne a kansa haka yake ji tashin da badiya ta yi ya sa ya ɗago kansa da sauri yana kallanta ita ma shi ɗin take kallo ya ga idanunta sun ɗan canza kala sannan ga ɓacin rai rubuce akan fuskarta ta ce dama da ake faɗin shegen son 'yan matanka har ya kai haka fad wannan cin amana har ina yanzu da ka zo me kake so a maka a ce ka je ka sake ta ta yi wani murmushin gefen baki ai kai da ita mutu ka raba ai tun da garin shegen leƙe-leƙen ka leƙo ta to kuwa dole ka zauna da ita da baka san baka son ta ba sai da ka jajibo ta to kuwa haka za ka zauna da ita ku ta gasa juna fahad da ransa ya gama ɓaci da maganganu ya ce da Allah malama ya ishe ki haka ni fa shawara na zo nema wurin uwata ba ke ba da haka za ki iya fita ki ba mu wuri kamar kububuwa ko ta juya za ta fice tana faɗin ko da baka ce ba dama ni ban ga uwar da zan zauna a maka ba alhaki kuma yanzu kuka fara gani kai da ita mamma ta dakatar da ita sannan ta ce dawo ki zauna badiya ba ta yi musu wata da ta zauna amma sai jan numfashi take kamar mai shirin dambacewa mamma ta kalle shi shi ma idanun sara sun canza launi ta ce me yasa duk kai wannan baka faɗa min ba fahad dama zaka iya ɓoye min abu mai girma kamar wannan ya girgiza kai sai kuma ce sori mamma ya yi shiru ta jima tana kallon shi sannan ta ce auren nafisa bai haramta a gare ka ba a musulunce sai dai ana barin wani halal ɗin ko don kunya akwai mata da yawa a duniyan nan wanda na tabbata kowace iri kace kana so idan har ka je za a amshe ka mu mata muna matuƙar takaicin haɗa kishi da wacce muka sani balle kuma wacce ta san sirrinmu mu wannan abu ne babba wanda mace ba ta iya haƙura da shi a ce tana zaman kishi da wacce ta santa in and out gaskiya kun ci amanan nabila ba kowace mace ce za ta iya jurewa hakan ba kuma ta haƙura ta zauna da kai lafiya ko da ta haƙura ta zauna to kuwa kai da samun zaman lafiya da ita sai wani ikon Allah fara ya jinjina kansa tabbas shi ma ya san hakan shi yasa yake jinjina a Nabila kuma girma da kimanta suka ƙara a idanunsa yana hasashen da na fice aka yi wa haka ya tabbatar da yanzu wani labarin ake ba wannan ba idan ba ta haɗa su ta kona su ba to kuwa za ta bi dare ta yanka su haka ya baro gidan su kuku ransa duk babu daɗi sai da ya tsaya masallaci ya sallah azahar sannan ya isa gidan ya buɗe ya shiga ya faka mota sannan ya dawo gefen gate ɗin du jikinsa a sanye kamar mara lafiya a lokacin ya tuna da drinks ɗin da suka siyo jiya ko fitarwa bai yi ba sai ya fitar ya nufi ɓangaren nabila yana buɗe ya jiyo murya nufi cikin hargagi tana faɗin idan baka buɗe ni ba fa na ɓalla kofan nan wallahi sai na ƙona ku da ranku wallahi ni ce ajalinku bai kula ta bai wuce ciki abinsa dama bai tsammanin ganin ta a falo ba sai ya wuce cikin ɗaki da red ya zube kayan a nan tana kwance ta kudin dini a cikin bargo har kanta wannan sararta ne ita kuma in dai ka ganta a haka to ranta ya gama kaiwa kololuwa wurin ɓaci ya ƙarasa a hankali yana yaye bargon da yake ta ji tun daga buɗe gate ɗinsa har shigowarsa falon ta san shi ne da haka bata hana shi ba amma bata kalle shi ba sai ya haye gadon gaba ɗaya kwanta a gefenta ya jawo ta ya dawo da ita jikinsa a tare suka sauke ajiyar zuciya sai kuma duk suka limshe idanu can na fana cikin iface-iface ta ji buɗewar gate ta tashi da sauri ta leƙa windo ilai kuwa shi ne zai fita da na ta ƙara ƙarfin ihun nata tana kiran sunansa tana faɗin ya buɗe mata ƙofa amma shi ba mata ita yake ba shi yasa ko jinta bai ba har ya fice abinsa haka yasa dole ta koma ta zauna ta ci gaba da kukanta amma ta sassauta at least dai ta san ya fita baya gidan ba sa tare da nabila tana zaune har bacci ya fara surata ta ji buɗe gate ɗin nan ta tashi da sauri ta leƙa lokacin har ya shigo da mota sai ta dawo ta wundo ta leƙa har ya zo ƙofar nabila amma sai ta ga ko kallon wurin da take bi ba balle ta sa ran zai nufo wurin ya yi shigewarsa haka ta ƙara cewa kanta bata kuma jin motsin kowa ba wannan ya daɗa haukata ta ta dinga hasashen cewa suna can suna cin amanarta a cewarta ta dinga jifa da duk abin da ta ga ya tare mata gaba ta yi ta kuka tana ƙarawa har dai ta gaji ta haƙura nan bacci ya sure ta ba tare da ta sani ba dama kuma ga yunwa ta gama ƙwaƙule ta Fahad ko bisu farka daga baccin da ya ɗauke su ba sai la'asar a gurguje alwala ya nufi masallaci ita kuma ta nufi toilet a daddafe ya dawo daga masallaci don wata muguwar yunwa ta fitar hankali yake ji ya tuna da soban jiya da nabila ta bashi mai daɗi da rai da nufi firji ya buɗe ya ciro soban ya ciro samosa da suka taho da shi ya nufi kicin ya sa shi a microwave ya tsaya har ya saki sannan ya ciro ya ɗauko kofi ya nufi ɗakin da nabila take a kan gare ya ma babban farantin mazauni ya ce gimbiya ta shike ci wani abu babu komai a cikinki ta kalli kayan da ya jibge ta ɗauke kai har za ta ce ba za ta ci ba sai kuma ta tuna da wani abu ta tashi tana ya matsa fuska tana wani shashan kamshi fara yi murmushi ya miƙa mata soban da ke tararin sanyi waya ha ta buɗe baki shi kuma ya saka mata kofin a bakinta ta kurɓa su biyu ta kau da kai kai ma ka sha ni bari in ci snacks ɗin tukunna ba musu ya kafa kansa a kofin bai sauke ba sai da ya kwankwaɗe gaba ɗaya sannan ya kuma cika shi ya kwankwaɗe sosai soban ya masa daɗi ya yi wata uwar gyatsa yana faɗin alhamdulillah wai masoyiya dakta ce ta koya miki irin wannan soɓan gaskiya ki rika min irinsa akwai daɗi ta ɗauke kanta bata ce komai ba shi kuma ya murmushi sai da suka koshi sannan fade tana da nafi ya tashi yana kallon nabila da ke shan ƙamshi tana ta wani basarwa ina zuwa bata ce masa komai ba sai kallon da ta bi shi da shi har ya fice a lokacin fada ya ji wani irin karfi da dakiya na tunkarar nafi ya shige shi ya sa mukulli ya murza ya buɗe kofar. idansa suka sauka akan ta kwance ta yi shame-shame a tsakiyar falo sai ka ce wata mataciya gaban shi ya faɗi tsoro ya shige shi ya ƙarasa da sauri ya kai hannunsa ya taɓa ta da yake tana cikin jaraba baccin ya ɗauke ta sai gani ya ta wata irin zabura ta ɗauko a shar ta sauke idanunta sun yi wani irin kumburi har kamar suna shirin rufewa ya ja da baya da sauri domin yadda ta zabura sai da ta tsorata shi ta nuna shi da yatsa idan ka kuma taɓa ni wallahi sai na yi maka illa da ba za ka taɓa mancewa da ni ba kuma ka rubuta ka aje ko da zan yi yawo tsirara sai na raba ka da wannan matsiya ce yarinya da ni kaɗai za ka rayu saboda ni ce ne deserving ɗinka ba ita ba idan takamar ta bin malamai to ni boka ya zan ba a kan ka fahad sai na ɗaiɗaita rayuwarta sai ta gwammace ba ta taɓa sanin mai kama da ni ba a rayuwarta fahad ya kallanta kawai yake sai ya ga ta yi masa kama da wacce ta samu matsalar taɓin hankali gashin kanta dai ya gama tujiya saboda bala'i hular da ke kanta tana yashi a falon ko jifa da shi ta yi allah masani kayan da ke jikinta sun yi wata irin ya mutsewa. amma duk da haka bai ji ko ɗigon tausayinta a ransa ba hasali ma wani mugun tsanarta ya ji ya ɗarsa a zuciyarsa wanda bai taɓa jin irinsa game da ita ba ya duka a gabanta yana kallon cikin idanunta a hankali ya fara magana kamar baya so ita kuma mai taimaki da kike wannan ikirarin a kanta idan ni laifina shine jajiboki a cikin rayuwata ba tare da na san guba na jawo ba ita kuma mai taimaki faɗa min ina jin ki me taimaki na ba ta yi wani mugun murmushi sai ta yi masa magana yadda shi ma ya mata a hankali tabbas ni guba ce fahad guba ce ni ga duk macen da ta rabu rayuwarka nabila ta tsaya a daidai wurin da nake son na tsaya don haka kaga dole zan kawar da ita ko da ba na so fada ya ta kallanta sai kuma ya dariya ya ce wasu kyale-kyale na banza sun rufe min ido a kanki da kuma yaudara irin naki suka sa na kwaso ki na shigo da ke cikin rayuwarmu ni da matata kin shigo kina neman lalata mana da daɗin farin cikin da muka gina shekaru da yawa wanda ban ma san cewa kyale-kyale ne wanda aka yi musu lullubi da bargon ƙarya ba ke san wani abu na, nafisa na yi nadama aurenki kuma yau ba don wani dalili ba da babu abin da zai hana ni in fitar da ke a cikin rayuwarmu kamar yadda na ɗauko ki na kawo ki cikinta Labe ta sheƙe da dariya kamar sabon kamu. Ta ce ba kai da na sanin aure na ba, har sai ran da kaga gawar wannan abu da kake kira mata. Kuma rabuwa da ni? Ai ni da kai mutu ka raba. Har abada, baka isa ka rabu da ni ba, in dai akwai bokaye da malaman tsibba a duniya. Sannan ka manta da wannan ko? Ta faɗa tana shafa cikinta tana murmushi. Ka san ni ba juya ba ce, ina haihuwa. Jini na da naka ya gama gauraya Fahad. Fahad ya miƙe yana tsaki yana kakkaɓe jikinsa, saboda ko ina na cikin ɗakin datti ne wani wurin ma ruwa ne ya zube shaɓe-shaɓe ba a goge ba ya juya kamar zai fice sai kuma ya juya ce abin da ke cikinki ban gama yadda cewa na ba ne in ma akwai shi ɗin don sai da kika gama bin kwararo sannan na jajibo wa kaina zan tabbatar da ingancinsa kafin in amshe shi a matsayin uba ya juya ya fice ba tare da ya rufe mata kofar ba domin a yanzu yadda yake jinsa idan har ta kuma kokarin yi masa wata hauka to shi kuma tabbas sai ya barta a kwance bayan kwana uku tun daga wannan ranar na fi ko saraundin ɗin gidan bata kuma fitowa ba haka kuma bata kuma tanka fahad ba kamar yadda shi ma ko kallon inda take bai kuma yi ba tsakanin su ido ne kawai ranar ta kama yana ɗakin ta don haka da wuri ya fita dama sai ya je kasuwa sannan yake karyawa Ya yi yayi da nabila akan take masa abin kari amma ta ce ba za ta shiga haƙƙin wata ba kamar yadda ita ma ba ta so a shiga nata sai da na ta tabbatar da inda fahad zai je yanzu ya isa sannan ta ɗauko taɓaryar da ta aro tun wancan kwanakin ba ta mayar da ita ba ta nufi falon nabila ta shiga da sanda sai da ta kai tsakiyar falon sannan ta tsaya tana ta kalle kalle ta taɓe baki idanun da suka sauka akan babban shogilas ɗin turarurrukanta idan akwai abu na farko da ke tsole mata ido a wannan falon to wannan shogilas ɗin ne ta je gabansa ta tsaya ta sai ta tsakiyarsa ta yadda idan ta yi wa gurin duka ɗaya babu abin da zai kuma muruwa a cikin shogilas ɗin ta ta karkare ta sakar masa taɓarya iya ƙarfinta nabila da bacci so ma ɗauka ta sama-sama tun bayan da fada ya shigo ya mata sallama ya tafi ta ɗanki shingiɗa don ba ta da aikin da za ta yi tunda ba a wurin ta yake ba a lokacin ta ji wannan ƙara na ragargajewar shogilas ta yi wata irin zabura ta manne a cikin bango tana rarraba idanu ba ta gama tantance ƙarar menene ba ta kuma jin wani ta daga tsalle ta faɗa toilet ta mai da ƙofa ta samu kulli ta rufe ta dafe ƙirjinta da ke mugun duka kamar zai faɗo shiru shiru ba ta kuma jin komai ba hakan yasa ta buɗe toilet ɗin a hankali ta fito sai da ta ɗauki wayarta sannan ta buɗe ƙofar ɗakin ta leƙa kanta shi ma kaɗan daga wurin bata ga komai ba da haka ta fita a hankali tana sanda har ta isa dainin nabila ta waro ido tana kallon na furke da shibgegiyar taɓarya ta yi tsaye a tsakar falanta alamun jira take ga ko wani zai fito ayaba bata bari kwakwalwarta ta gama tantance na fince ko ba ita ba ta koma da mugun gudu fin kuma ta rufa mata baya tana shiga ta mai da ƙofar ta rufe ba ta tsaya nan ba ta faɗa toilet tana jero duk addu'a da ta zuwa zo hanan ta na rawa ta shiga kiran fahad da ya fara yana ɗaukar wayar ita kuma nafi tana sauke kofar ɗakin taɓarya nabila ta fashe da kuka sosai tana faɗin wallahi idan baka taho ba yanzu za ta kashe ni fahad ka ji wannan ƙara ɗaki na take duka dan allah ka cece ni ka taho yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bai gama sauraron ta ba ya fice daga ofis ɗinsa da gudu bai tsaya sauraron duk mutanen da ke tambayarsa lafiya ba ya faɗa motarsa ya yi mataki ya fita da gudu ikon Allah anya wannan nafisan ba ta da history na hauka kuwa kai idan aka duba kwakwalwata za a tabbatar akwai matsala yoki shi hauka ne ki zo ki samu mata da mijinta ki dinga wannan rashin hankalin ta lallai wannan fa shine kowa ɗebo da zafi bakinsa lallai fa ka ɗauko ruwan dafa kanka ko ya za ka rike to ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurari.